Yo, alaikum muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a jamhuriyar Niger da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za a kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari auna. gaba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma biyar ga watan Agusta na shekarar dubu 2020 za mu yi magana ne akan tashe-tashen hankula da ake ta samu a kasar Mali. Wai ta takamaimai me ke faruwa ne dai a kasar Mali. ita wannan ƙasa ta mali kamar yadda ka faɗa ta afka cikin rigingimu na siyasa da kabilanci da yaƙi da basasa da ta'addanci za a iya cewa bore ne ake wa shugaba abubakar kaita Haka yake zara. To kamar da yadda aka ji a wannan gutsarin muna tafa da ƙarin bayani. To an san dai kasar Mali ta kwashe 'yan shekaru ana ta tashin hankali har ya kai ga baya-bayan nan shugabannin kasashen Afirka ta yamma suka ga ya kamata a haɗa kai domin shawo kan matsalar. Yau mun ɗauko wannan maudu'in ne domin mun fuskanci kamar matasa da dama da ba su fiye sauraron rediyo ko labarai ba ba su da masaniya akan wannan lamarin. A saboda haka wakilin sashen Hausa ya jiyo mana bayanai akan wannan batu. sannan muna tafa da kaɗan daga cikin amsoshinku a facebook to jama'a sai ku kasance tare da mu don sauraron shirin yau da gobe. To yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abuta wato Facebook inda muka ce shin me kuka sani akan tashe-tashen hankulan da ake ta yi a ƙasar Mali ga kuma yadda kuka amsa mana. Tambayar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Jamilan Ado Salati goma ga Annabi Jau inda ta ce yau da gobe ai ba komai ke haifar da tashe-tashe hankula a kasar mali ba face son zuciya kuma wallahi muddin ba a daina sa son zuciya a cikin siyasar kasar mali ba to babu ran da kasar mali za ta zauna lafiya domin son zuciya ba karamin bala'i yake haifarwa kasar ba don haka ina roƙon allah ya kawo ma kasar al'ummar mali zaman lafiya mai ɗorewa don darajar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Sai amsar Yusuf Haruna kariya Nijar ya ce to rikicin siyasar kasar Mali dai ni a ganina inda ya samo asali shine ganin yadda shugabanninmu har yanzu 'yan amshin shatan Faransa ne kuma duk kasar da Faransa ta raina da wuya ta samu ci gaba muddin shugabanninmu ba su dawo da karakiyar kasar ta Faransa ba. Allah Ubangiji ya sauwaƙe mana amin. To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga wurin Nura Abubakar gidan Abba daga jihar Sokoto da Shitu Aliyu gidan Abba da Abubakar Bello inda suka ce Assalam yau da gobe ikon Allah. To mu dai a namun ra'ayin abin da yake kawo wannan tashe-tashen hankali a ƙasar Mali shine yadda wannan shugaba yake sace ma al'umma kuɗaɗe da kuma rashin yakar cin hanci da rashawa da kuma kasu kare su daga 'yan ta'adda shine kawai ba komi ba saboda haka sai gyara ku tashi lafiya. To shi kuma babandi mamman bande da magaran ya ce abin da ke faruwa a kasar Mali shine kwaɗayin mulki da son zuciya wanda ake fama da shi a ƙasashenmu na Afirka ku tashi lafiya. To sai kuma amsar Sa'idu Sabo Ayyo daga ƙaramar hukumar Ayyo jihar Jigawa inda ya ce yau da gobe ni abin da na sani akan tashe-tashen hankulan ƙasar Mali rikici ne na son zuciya da son a yi mulki. Usman manuka mai ruwan road funtuwa ya ce hakika rashin shugabanci na shugaban kasar mali abubakar ne da kashe-kashen jama'a da babu ci gaba a kasar yasa al'ummar kasar suka fito domin tunatar da gwamnatinsa domin ya gaza kare rayukan jama'a yasa 'yan kasar suka bukaci ya yi murabus to sai kuma saifullah ibrahim inda shi kuma ya ce gaba-gaba najeriya zai dawo irin wannan abin shi yasa shugaban ƙasa ya je kenan saboda a samu maslaha idan ba haka ba abin najeriya zai dawo ko kuma makaman da aka yi amfani da su wajen rusa kasar su ne za su dawo hannun 'yan najeriya su dinga daukar hukunci da hannunsu sai amsar haɗin gwiwa daga dauda musa barigima dandumi da masa'udu maharazu dandumi inda suka ce to a gaskiya ya kamata gwamnatin kasar mali ta yi wurgi da kwallon mangwaro don ta huta da kuda domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki yau da gobe muna yi muku fatan alkhairi. To sai kuma Lawali Manchester Kamba inda ya ce yau da gobe ina yi muku barka da sallah Allah ya gwada mana ta baɗin baɗaɗa. Rikicin Mali rikici ne na siyasa wanda ke iya rikida zuwa yakin basasa. Ya kamata shugaban Mali da kuma shugabannin 'yan adawa su sa kishin ƙasa a gaba su sasanta kansu. sai comrade ibrahim musa maiduguri ya ce yau da gobe ikon allah hakika tashin hankalin da kasar mali ke fama da shi wannan ba wani abu ne ya jawo shi ba illa son rai da kasashenmu na afirka ke fama da shi sai dai mu ce Allah ya kyauta amin. To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Muawiya Musa Musawa inda ya ce Assalam VOA e Hausa mu dai a ganin mu yawan tashe-tashen hankalin al'ummar kasar Mali gaskiya wannan ba abu bane mai kyau. To jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. kuma sai birnin tarayya Abuja, inda wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya ya samu zama da Dr. Abubakar Kari daga Jami'ar Abuja inda ya yi mana bayani akan abubuwan da ke faruwa a kasar Mali. ta inda kafin mu fara maganar tasiri ya kamata ma mu fahimci me yake faruwa a mali da har shugabannin suka sa baki ko kuma hakan zai tasiri wato ita wannan kasa ta mali kamar yadda ka faɗa ta afka cikin rigingimu a cikin shekaru goma zuwa sha biyar da suka gabata kuma waɗannan rigingimu na siyasa da kabilanci da yaƙi da basasa da ta'addanci suna da dungu-dungu daban-daban amma abin da yake faruwa kwanan nan shine za a iya cewa bore ne ake wa shugaba bubakar kaita ibrahim bubakar kaita da 'yan adawa waɗanda su kansu su akwai bambance-bambance da suka ce a kansa akan cewa sai ya sauka bisa dalilai da dama ana ta zanga-zanga da rashin biyayya a gwamnati da sauransu to amma ni ina ga babbar ma matsalan ta wuce matsalar yar adawa saboda ita wannan kasa ta mali kusan za a ce ta balbalce akwai kungiyoyi masu rike da mukamai bila adadin waɗansu su na ta'addanci waɗansu su ma suna da hulɗa kudda kudda waɗansu ƙungiyoyi na ta'addanci na duniya har ma da namu nan na boko haram to abin da yake faruwa a halin yanzu shine su 'yan tawaye sun yi gangami sun haɗa kai suna sun ƙasa sun ce sai sun ga bayan ibrahim bubakar kaita to saboda kasancewa mali tana da muhimmanci kwarai da gaske a wannan yanki na afirka ta yamma duk wani abin da ya shafi mali zai tasiri kwarai da gaske a kusan duka afirka ta yamma to ni na gaishe sa shugabannin suka sa baki da farko suka tura tawaga karkashin tsohon shugaba goodluck jonathan wanda ya tattauna da waɗannan 'yan adawa to amma bisa ga dukkan alamu ba a samu nasara ba to shine su ma suka zo su kansu shugabannin manya su hudu suka tattauna to a kasance cewa ko za a samu nasara ko ba za a samu nasara ba wannan wani abu ne mai wuyar a ɗora na farko da su 'yan adawa sun fito filo sun faɗi abin da suke nema abin da suke nema shine shugaban kawai ya sauka kuma wannan shugaba yana da sauran shekaru uku a karagen mulki to su kuma abinda shugabannin kasashen afirka taimaki nan suke fada cewa a maimakon a ce ya sauka to kamata a ce an kafa gwamnati ta rikon kwarya waɗanda za a sa ko kuma gwamnatin haɗin kan ƙasa wanda za a sa su yan adawa a ciki in an idan shugaban ya ƙara wadi in yi so sai a yi zaɓe to har zuwan waɗannan shugabanni a kan wannan magana ake kowanne ya kafe a kan shi ga abin da yake so ga abin da ya gani waɗansu 'yan adawa ma har zargin waɗannan shugabanni suke yi kan cewa suna goyon bayan abokinsu ibrahim bubakar kaita to saboda haka kasancewar ko waɗannan shugabanni za su samu nasara ko ba za su samu nasara ba waɗannan 'yan kwanaki ko 'yan makonni gaban da za su ah, iya nunawa to amma akwai sarkakiya kwarai da gaske ya danganta ga irin gamsarwa ko kuma rashin gamsarwa da suke wa 'yan adawa ah, ba shakka shugabanni irin su muhammadu buhari da su nana akufo ado da su maki na senegal suna da akima kwarai da gaske Eh, to amma wani abu kuma da za mu iya tunawa shine a ta bayan gida akwai hannun faransa a ciki faransa tana goyon bayan ibrahim bubakar kaita eh, su kuma 'yan adawa suna ganin cewa su ma suna da karfi kamar yadda suka yi bore suka ga bayan a eh, tumani taure kafin wannan lokaci suna ganin cewa za su iya ganin bayan bubakar kaita kuma za a yi cewa su wannan shugabannin suna da wani nakasu daya kusan inda ban da kimarsu da kuma magana da za su yi kusan babu wani abin da za su iya yi tunda maganan ba ta kai ga amfani da soja kuma ba na tsammanin za su so su tura sojojinsu su kare shugaba ibrahim abubakar kaita wanda a fili yake cewa kusan ya rasa goyon bayan mafiya yawan mutanen kasar ya tuntunin mali ta zama hadari kwarai da gaske a wannan yanki na afirka ta yamma na farko akwai kungiyoyi masu rike da mukamai waɗansu su ma 'yan ta'adda ne free babu wani abu suna rike da mukamai kuma suna rike da wasu sassa na wannan kasa sa'annan kuma suna da mu'amala da manyan kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya irin su alka'ida da su akin ah, da 'yan ta'adda na kasar somaliya ah, ana din akwai wani bangare nasu da suke ba da horo ko kuma suke aiki tare da kungiyar boko haram ta najeriya sa'an nan kuma a lokacin da ake ba basasar libya 'yan mali da dama musamman ma buzaye sun taka rawa sosai gaddafi ya ɗauke su waɗanda suke yaki da gaddafi su ma sun ɗauke su a matsayin sojojin haya bayan ƙara wannan yaƙi sun dawo da tilin mukamai sa'an nan wannan sashi da 'yan tawa suke da karfi ta nan ake amfani ake shigo da mukamai kusan duk sauran kasashen ana amfani da lardunan ƙasar mali ana fataucin makamai zuwa najeriya da so da ma sauran kasashen afirka ta yamma kai har ma kasashen da ba afirka ta yamma suke ba irin su chadi da su algeria to saboda haka rashin zaman lafiya na mali wani babban hadari ne gaba ɗaya wannan yankin kuma rashin gwamnati mai karfi yana ƙara ruruwan wannan wuta to saboda haka ba mamaki ba ne waɗannan shugabanni su sa baki idan ma za su iya yi ni dai a gani na abin da ya wuce sa baki ma domin a samu zaman lafiya a mali wannan abu ne da ya kamata su To masu sauraro har yanzu dai ana tare ni da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga hiran Nasiru da wanda zai yi mana fashin baki akan wannan lamari na Mali, wanda Nasirin dai zai gabatar mana. barista mai nasara hugo Ibrahim yi mana bayani kan wannan mai hango ne kan wannan fitinar ta kasar Mali inda shi shugaba Abubakar Kaita ya shiga cikin halin da ana zanga-zanga a kasar saboda wasu suna zarginsa da cewa shi ya yi hanyar da aka cire 'yan majalisa ina jin ko talatin da bakwai ne mm. ya nada 'yan amshin shatansa mm. to sun nemi kotun kasar ma kotun tsarin mulki a rusa ta sun masu zanga-zangar shi ma shugaban kusan yayi murabus mai hango kan lamarin mali eh to na farko dai wato wata ya karamar wuta ce wadda ita ke idan an amfani da hankali da hangen nesa za a iya amfani da hannu a murtse ta idan kuma aka yi wasa to allah kaɗai san iyaka garuruwan da za su ci rikicin mali rikici ne wanda yake sai ka ɗauko tarihin mali mali ƙasa ce wadda take ta samu 'yancin ta 1960 a shekara ta 2012 aka samu juyin mulki na soja to tun daga wannan juyin mulkin ne allah ya kawo abubuwa suka yi ta taɓarɓarewa a ƙasa kamin a yi wannan juyin mulki ɗin an samu mali tana neman zama ƙasa ɓangare daban-daban musamman idan aka ɗauki mutanen arewaci wato fulani da buzaye waɗanda suke rikici da su da ƙabilan na ta kudancin ƙasa da aka zo abubuwan ya zafafa sosai to duniya sai aka taho aka samu rikici na ƙungiyoyin waɗanda suke zazzafan addini na neman sai sun kafa daulolin musulunci musamman kuma ta hanya na ta'addanci to da duk duniya an yi itibaki cewa cewa hanyoyi ne da ta'addanci suke bi to sai suka ɗauki mali a matsayin sansani nasu shi kuma saboda tarihi ka san nan ne aka fara samun jami'a wadda ta zo ta fi kowace jami'a shahara a duniya wato jami'a sankori da take a timbuktu to bayan nan kuma wannan wuri ne wanda yake garin gawo gari ne wanda yake ya yi sanuwa da tarihi da malamai da waliyai da dama to ya ta kasance kuma kamar hedikwata ce yanzu ta wannan ta'addancin to ganin an yi wannan juyin mulkin kuma 'yan ta da kaya baya suka taso suka ce ba su yarda da juyin mulki ba najeriya ta shiga gaba aka samu ta zama ungozo wajen dawo da mulkin salama dawo da mulkin demokradiyya a shekara ta dubu biyu da goma sha uku aka yi zaɓe wanda shi shugaba ibrahim bubakar kaita ya zama shugaban mali to tun da ya hau din ya hau ne shi kan shi tare da goyon bayan waɗansu daga cikin waɗannan 'yan tada kayan baya din to sai ya kasance wannan tada kayan bayan su kuma sai ya watsar da su bai ɗauke su a cikin harkokin gwamnatin shi ba to suka taso suka ta rikici suka ta rikici har ya kai ga da kyar a shekarar da ta wuce ya tsallake cin zaɓe na biyu wanda yake sai shekara ta 2023 za a sake yin wani zaɓe da zai sauka to zaɓe da ya zo na 'yan majalisa ɗin nan shine wanda ya ƙara zo abubuwa ɗin an zo an yi zaɓe ne na 'yan majalisa a lokacin da ƙasar mali ah, ta kasance ta manya-manyan garuruwanta sun yi ƙaurin suna wajen ayyukan ta'addanci da ayyukan fyaɗe da ayyukan ƙwace cewa yi amfani da karfi a raba ka da abin da yake halaliyarka da ayyukan danna mutane na kawai kawai a wulakanta su a yayyanka su da sauransu ya kasance kasa ta kasance gwamnatin ta samu rauni wajen tabbatar da zaman lafiya a kasa wanda shine ginshiki mafi farko wanda za a yi la'akari da shi wajen cewa gwamnatin anan to har ya kai ga an ci gaba ta yadda yake waɗannan 'yan ta'adda din masu neman ta da kai baya har sun kai ga matsayin shi yana roƙon na su zo su zauna tare da shi su kuma suka da sharuɗoɗi sharuɗi na farko shine shi ya sauka ma daga kan kujera to kaga illa illa take shine idan aka ce shi ya sauka daga kan kujera to tabbas ɗaya daga cikin waɗannan masu tada kaya baya su ne za su zo su kafa gwamnati idan suka kafa gwamnati kuma zai zama babban kalubale da barazana ne gaba ɗaya ba wai ƙasar mali ko garin ba mako hedikwatar mali ba a'a gaba ɗaya duk wasu garuruwa da suke a cikin waɗannan ƙasashe na shafi eh, abin eh, eh, senegal burkina faso niger kanta da nigeria har abin da ya shafi chad da kamaru saboda duk waɗannan duk wani wuri da ka san akwai burbushi na waɗanda suke neman ta da kaya bayan 'yan ta'addancin nan to ka tabbata cewa sun samu sansani kenan daga mali ya zama wurin da yake daga nan za su rika shirya da abubuwan su kuma daga nan zai taimaka kamar wutar daji ce sun yi nasara a mali bari su gani ya za su yi a burkina faso ya za su yi a senegal ya za su yi a sierra leone ya za su yi a duk waɗannan kasashe to abu ne wanda yake su kuma uh, abin nan ƙungiyar ƙasashen afirka ta yamma maimakon tun lokacin da aka yi nasara a kan su charles taylor lokacin da ake da runduna tsayayya wadda take tana yaki akan duk wani abu da zai kawo yagewa ko baraka a afirka ta yamma to lokacin nan sai aka zo sai aka jingina da wannan to ya zama na kungiyar kasashen afirka ta yamma wato ecomoc wato ita ecowas din kungiyar ecowas ta kasance ba ta da tsayayyun rundunar sojoji waɗanda an samu irin wannan matsala za a tura su su je don su kawo da zaman lafiya wato stabilization post kamar ecomoc din da aka aka kira to sai ya kasance yanzu babu bayan babu din kuma ya kasance eh, shugabanci ya koma akan misali shugaba shi eh, muhammadu isufu na nijar to muhammadu isufu na nijar duk shugabanci a afirka ta yamma idan ba a karkashin najeriya ba ne don najeriya ita ce kashi saba'in bisa ɗari na yawan dan adam a afirka ta yamma na yawan tattalin arziki a afirka ta yamma na yawan karfin soja a afirka ta yamma na yawan kuma duk wasu abubuwa ma da za ka yi tunani a afirka ta yamma to saboda haka yake da muhimmanci to maimakon maimakon najeriya ta kira wannan taro na gaggawa na kasashen afirka ta yamma sai aka tura tsohon shugaban kasa goodluck ebele jonathan ya je a matsayin to zuwa tura goodluck ba zai iya biyan bukata ba domin na daya goodluck a matsayin shi na wanda ba musulmi ba waɗannan yan ta'addan ma za su ce ba su yarda da ya zauna ya zama wanda zai zama madugun da zai daidaita tsakanin su ba na biyu kuma duk da ka ga har an yi magana cewa ana so gwamnati ta sauka to ya yi kuskure shi kanshi shugaba ibrahim bubakar kaita na cewa ai har ya ba su kafa na cewa har su ginda mushi sharuɗa har shi kuma ya yi tunanin ai a zo a zauna da su yana neman wasu daga waje su zo su zama man samun maslaha tsakanin shi da yan ta'adda to bayan nan kuma da shi shugaba gullo ya zo ya yi magana cewa wannan abu ya fi karfin shi to mataki ne mai kyau zuwan shugaba Muhammadu Buhari da shugaba Isuhu eh, eh, eh, na Nijar da sauran shugabannin Afirka ta yamma guda biyar to amma wannan ba zai biya kuɗin sabulu ba domin ne ba zuwan shugaba shugabannin ba ke da muhimmanci mu yi la'akari da cewa duk ƙasa wadda take yantatta to akwai haƙƙi na makwabtaka akwai haƙƙi na dangantaka daidai da hurumi na sashe na goma sha tara na tsarin mulkin najeriya na a tabbatar da dawamar zaman lafiya da kwanciyar hankali ga shugabanci ko kuma gwamnatin wannan ƙasa to saboda haka ya zamu tunda suna da makamai ne suke amfani da su a haɗa runduna wadda za ta je ta tabbatar da zaman lafiya da ƙoƙarin jaddada shugabancin shi shugaba ibrahim bubakar keta idan shugabannin ƙasashe kasashen afirka ta yamma ba za su iya ba to amfani da hurumi na tsari na sashi na biyu sakin sashi na daya a a cikin baka na kudirin dokokin majalisa kungiyar kasashen afirka a tura rundunar sojoji daga kasashen afirka ana iya dauko sojoji daga kasar eh, eh, masar daga kasar afirka ta kudu daga kasar kenya da sauransu a hada da na najeriya a je domin a tsabtace kasar nan a yi mata eh, kitso a tabbatar da cewa shugaba ibrahim bubakar keta an zaunar da shi domin me idan kaza ta bar muna dan ta ga ana jin hanjin yan wata idan aka bari ba mako ko kuma mali gaba daya ta ci wuta har aka watsi da wannan shugaba to waɗanda za su hauwa za su yi amfani da damar su ne su ƙara gina ƙara rurutawa na waɗannan yan gwagwarmaya din masu neman su ta da hankali ko wanda kuma ba mu san kai inda zai je ba ƙasar faranshi ita ce ƙasar da dama takan ɗan shiga ta taimaka to a ƙasar faranshi tana renon ƙasashe da ke magana da yaren faransawa to wannan shi ma ƙalubale ne domin me wannan zai sanya su ga kasashen da ke magana da yaren turanci kamar waɗanda suke ba waɗanda za su so su amfani da su bane ba su yi wannan tafiya da to idan duk abun ya gagara a yi hanzari kamin abu ya ci gaba da tabarbarewa a buƙaci sojojin majalisar ɗinkin duniya su shigo domin su ne suke da wannan nauyi a ƙarƙashin hurumin su na Majalisa koli ta harkokin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wato united nations security council yawwa wato wato wannan ya nuna kamar Wanda da aka je da aka bar kasar somaliya ta wargaje na'am na'am kware da gaske wannan sakaci da aka yi na barin somaliya idan kana magana matsala ce ta somaliya ko kuma yanzu ka ce ai matsala ce ta mali wannan ba magana kake ba domin me shi gini kamar jeri ne na bulo bulo bulo bulo a duk lokacin da aka ce bulo daya ya rushe an tura shi to a hankali a hankali sauran za su ruguzo wanda kuma Allah kaɗai san iyakar bulo da zai faɗo ƙasa ya wargaje wasu saboda haka a yi hatara a yi hatara a yi hatara idan yanzu matsalar da muke da ita a arewaci arewacin najeriya ta rashin tsaro dinnan wanda kuma ana danganta su da waɗannan 'yan tsagera masu neman ta'addanci dinnan ko kuma kafa daulolin musulunci idan muna ganin nan ma ci kan shi gwamnatin najeriya bata iya ba amma muka ce eh ni za mu kyale mali ita ta maganin kanta mali ba za ta iya ba abinda mu ba mu iya ba dole ne mu zama mu taimaka mu yan uwan mu zama tsintsiya madaukin daurin ki daya wannan shine tunanin waɗanda suka kafa kungiyar afirka ta yamma musamman ma janar gawan yana da ran shi allah ya mai barka da alheri to wannan shine irin tunaninsu dole ne a dawo a haɗa duk karfi da karfe a yi abin da za a yi ban ga dalilin da akwai najeriya akwai ghana akwai sauran kasashe waɗanda suke mashahurai a ce wai za a bari har wata ƙasa ta karama irin wannan ta zo a ce ta gagari a samu mata zaman lafiya ba saboda haka duk abin da za a yi a yi kokari a tabbatar musu da zaman lafiya faranshi kom in an matsa aka ce ana doroko akan ana dogaro akan faranshi to faranshi ita dama kowa ya riga ya sani ita ita bukata ta shine ya za ta tatsi tattalin arziki a wannan kasa din musamman ma idan waɗansu daga cikin 'yan ta'addan ana zargi suna da nasaba da eh, waɗansu a wajajen kasashen faransi ta inda suke samun makamai da sauransu to ka gani zai wuya ko kuma ma za su ba da taimakawa akwai karanci ta irin taimakawa da za su yi balantana kowace kasa kasa ce mai yanci sai dai idan ta ba da yancin ta a kungiyance kamar yadda mali ta ba da yancin ta a kungiyance a kungiyar kasashen afirka ta yamma da kuma kungiyar kasashen afirka afirka ta nahiya gaba daya to wannan suna da haƙƙi su zo su yi kokarin duk yadda za su yi idan ba su yi ba ɗaya daga cikin babban bala'in da ke fuskantar duniya shine wannan na ta'addancin to saboda haka a yi kokari tun da wuri a yi kokari kada a bari wancan hula ya kai mu la'asar. namu a wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin Zahar Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.